Wato jama'a mutane yau kuma na kawo muku gaisuwa. Dan wanku Bashiru na sa muka kawo muku wannan gaisuwa a kan Lafiyar Radio Ministry. Wato yau za mu yi anduwa a kan wani mutum da ya zo wurin Yesu ya tambaye shi kamar yaya ni dan cika a mulkin Allah. Shi wannan mutum ne Nicodemus. To a kan shi za mu yi magana. amma sannan mu yi wannan magana ko da wannan wazi ya kama da ni da kai mu fara ji da addu'a saboda haka ina ma'anar roko ya fa maka zunubi Allah ya fa muna dukkan mu duka kamar yadda muka fa danwa ya mu zunubansu da laifinsu ina kuma ma Allah roko ne ya bude muna zuciyarmu ya kuma ba mu ilimi saboda mu sin maganansi mu kuma ji maganansi mu san shi mu yi aiki da shi na ma'anar roko ya sa maka albarka da abin da kake yin duka da zamanka to allah bar zamanka ya maka amfani na ma'anar roko ne kamar yau ya bude kunninmu saboda ya fabe mu saboda mu ji maganan shi da lafiya na wannan roko da sunan yesu kristo ne kamar yadda na fari akwai wani mutum da bafarsi da sunansu Nicodemus. Sai wannan mutum ya zo wurin Yesu Kristo da dare ya tambe shi kaman yan shugaba na san kai babban mutumin da ya fi wurin Allah. Saboda abubuwan da kake yi na ba wanda zai yi yi wannan abubuwa mishi bai fito Allah ba. Na san kai ka fito Allah ne. Saboda haka zan tambe ka kamar yaya ne mutum zan yi sika mulkin Allah. so shi ne yesu kristo ya amsa masa ya ce masa kaman ba wanda zai shiga mulkin allah in ba shi ka haife shi ba <clears throat> shi ne ya tambaye su kaman ni da na yi girman haka yaya ne za a a kuma haife mini don cika a cikin na ne a haife mini a haife ni kuma ko yaya ne shi ne yesu ya ce musu kaman sai dai an ka da ruwa da kuma ruhun Allah in ba haka ba baka ya ka shiga mulkin Allah wato abinda Yesu ke gwada ma mutumin Nicodemus shine akwai wani littafin da ya ce muna kaman um, 2 Corinthians 5:17 ya gwada muna kaman wanda ka zo wurin Yesu ka yi tuba da zunubanka da Yesu Yesu Kristo to magana Allah ya gwada muna kamar da a yafa maka zunubanka duka to sai ka zama mutumin sabo sinik sannan ka shiga aljanna ko ka shiga mulkin Allah sai dai ka yi tuba da zunubanka a wurin Yesu Kristo sini yana da iko a yafe maka shi ne Allah ya ba shi iko wannan iko ya yafa kowane mutanen duniyan ga ya yafa musu zunubi saboda haka sannan ka suka mulkin Allah ya fi ka zo wurin Yesu Kristo ka zo da tunaninka ka yi ka tuna inda maganan Allah ya gwana muna kaman dukan mutanen duka dan adamu ne saboda zunubin adamu ya jawo mutuwa saboda dukanmu muna da zunubi mutuwa ya kama mu duka in ka zo wurin Allah ka nuna ma Yesu Kristo wannan iliminka wannan abin da kake da zuciyanka kenan to za Yesu zai yafe maka zunubi saboda ka sama mutumin sabu bayan ka yi haka ka zo wurin yesu ka yi tuba da zunubanka a wurin yesu kristo in yesu kristo ya yafa maka zunubi za ka sama mutumin sabu ne abubuwan da kai ke yin dama duka Allah ya yafa maka ne za ka zama mutumin ciriciri bayan da ka bari gulma da ka bari karya da ka bari sata da su zina da abin da bai da kyan duka za ka cire kanka da shi to da baya haka to ka zama mutumin sabu kenan abin da yesu ke gwara ma nicodemus kenan ya ce musu kamar sannan ka shiga mulkin allah sai ka zama mutumin sabo sai dai an afirka kuma an saka afirka sannan ka suka mulkin allah to shi ne nicodemus ya tambaye shi kamar yaya ne za a yi a alfa ne kuma na yi girma dan kuma suka a cikin in mana ne a alfa ne ko sai shi ne ya ce masa a'a ba haka ba ne amma kafin ka saka mulkin allah ya fi dai a afirka da rufin allah da kuma ruwa da baya ka alfa ka yarda da Yesu Kristo ka yi tuba da si ka tuba da zunubanka ka za wurin si da bayan ya fama ka zunubanka duka to ka zama mutumin sabu ne sai dai za a kai ka a cikin ruwa in abin da muke cira kamar baptism da bayan haka Allah zai ya cire ka kowane abin da kake cikin da bai da can duka Allah zai yafe maka kenan da bayan haka ka samu ruhun Allah sai dai ka zo ka biyo mutanen Allah ka zo kana ta addu'a kullum da mutanen Allah ka zo kana da jin maganan Allah ka ya ka yi amfani da shi kullum in ka in haka to gashi ma ya ce na zani amma na bar maka wanda zai wanda zai ci gaban ku ya gara muka ya muna anya saboda mu shin kaman Allah shine ruhun Allah da baya kai wannan duka Allah ya ya ya bese kai kuma ka zama mutumin sabo da kuma mutumin kirki ne da karyan da kake da ci da ka bari zunubin da kake da shi duka da ka bari kamar mimunan da su bakin cikin da abubuwan da waransu da bai da cewa duka allah bai son duka da ka bari ne da bayan ka bari nan duka to ke mutumin sabu kenan da bayan ka mutu za ka cika mulkin allah amma ba ka yi wannan ba to ka gani duka mu mun san kamar yin da abubuwan da ke zuwa har yanzu ka gani mun sani akwai wahala a cikin duniya saboda zunubinmu mun gani inda duniya ke zuwa yanzu zunubi ya yawa ko wani mutum yana da zunubi dama yara ba su da zunubi amma yau yaran yau dukansu suna da zunubi da mu saboda yara sun san inda ake karya saboda haka an ko kana ke yaro ne yau to akwai zunubi kana da zunubi sai da ke zai ka yi tuba da zunubanka duka to sai Allah ya fa maka Allah ya maka gafura da zunubi to za ka zama mutumin sabo ne kafin ka shiga mulkin Allah kafin ka shiga aljanna ya fi ka yi addu'a da zunubi ya fi ka zo wurin Yesu Kristo shi ne Allah ya ba su iko shi ne zai iya ya fai maka zunubi shi kaɗai ne allah ya kawo shi shi ne ya mutu saboda zunubinmu shi ne an kashe shi saboda zunubinmu shi ne da randa an binne shi da kwana uku ya tasi daga mutuwa shi kaɗe ne yana da wannan iko da mutuwa ba ka zo wurin shi ba ba ka samu gafura ko ina wurin shi kawai ne za ka samu gafura in kana jina yau Allah ya bude maka anya ka kaya ka zo wurin Yesu Kristo yau ka nuna masa irin zunubin da kake ciki irin halin da kake ciki irin da abubuwan da kake yi ka san kaman bai kyau nan to si yana da wannan iko zo wurin si yanzu nuna masa waɗannan dukan da kana cikin bai da can duka wani hali ne kake da shi bai da kyau zo wurin si kana da anya kuma ka zo wurin si me kake jira in kana so ka kuma ka zama mutum sabo kana so ke kuma ka shika aljanna ne kama wannan mutum da ya tambayi yesu kristo nan ke kama kana so ka shika aljanna ne to ke kuma ka yi wannan addu'a in don dai kana so ka yi addu'a ka yi tuba da zunubanka to akwai wani addu'a da za ka yi guntu tare da ni in kana so ka shiga aljanna in kana so Allah ya fa maka zunubi ka yi wannan addu'a tare da ni to sai ka ce ni wane ina da zunubi da zunubi ni imana ta haife ni na zo yau na, na, na nuna maka zunubana duka Ya yafe mini zinubi na kuma na sa maka na duka to na doke ka kaman ni ya yafe mini zinubi to ran da zan mutu ni kuma an zo wurinka ina wannan roko da sunan yesu kristo amen don kai wannan addu'a tare da ni Maganan Allah ya ce an yafa maka zunubi yau. Maganan Allah ya ce yau ke mutumin sabo ne. Littafi ya gwada muna kaman ko wanda za ka yi wannan addu'a da zuciya guda da farin ciki to Allah zai yafa maka zunubi. Saboda haka an yafa maka zunubi. ke ka zama mutumin sabo ne. Daga yau abubuwan, abubuwan da kake yin da za ka bari. ka bari bari kariya bari gulma bari bakin ciki bari kowane irin zunubin daban-daban da kake cikin duka bari in ka bari to allah zai maka daɗi allah zai kara maka amfani allah zai kara maka lafiya da zamanka da zamanka allah zai bure maka kowane anyan da kake cikin da da cewa allah zai bure maka anyoyinsa daban-daban sabo wanda ke ci na to Allah ya sa maka albarka yau kana ji na abinda za ka yi kawai ne ka shiga kowane cecin da ka kusa da kai to kai kuma ka zama tare da su in ka yi haka Allah zai bude maka Allah zamanka duka Allah zai sa maka albarka to na gode da ke ka ji maganan Allah kana da wani wani abu da ka tambaye ni ga nan ba na sai ka shira